Hoto na sha tara Mutane biyu cikin haikalin Allah Luka Sura goma sha takwas aya tara zuwa goma sha hudu Yesu yana ba mu labari a kan mutane biyu da suka tafi haikalin Ubangiji domin su yi addu'a, guda bafarise ne, guda kuma mai karɓar haraji, bafarisan ya yi addu'a haka, na gode maka Allah da ka bambanta ni da sauran mutane, ya ce, Shi mai adalci ne yana kiyaye dokokin Allah, kuma ya fi wancan mai karɓar haraji zaman cikakke, amma shi mai karɓar haraji ya ji kumya domin ya tada kanshi sama, ya yi addu'a ya ƙasƙantar da kanshi sabili da laifin shi, ya ce, Allah ka yi mana jinƙai, ni mai zunubi nake, Allah ya karɓa addu'a mai karɓa haraji kuma ya gafarta mashi zunubin shi, amma Allah bai saurari addu'ar wancan ba domin ya ɗaukaka kanshi. Allah ba ya jin daɗin wanda ke ɗaukaka kanshi, idan muna addu'a ga Allah, mutuna da Allah ya san zuciyarmu. idan muka zama masu girmama kanmu ko masu son kanmu, Allah ba zai saurare mu ba, amma idan muka zama masu ƙasƙantar da kanmu, kuma muna tunawa da wasu, Allah za shi karɓi addu'armu.